وعلى آله وصحبه ومن والاه <coughs> نستمر بكتابنا موطأ موطأ الإمام مالك وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار مبذا من مالك كدي بلغه لا بارد anna n alihiboi kedu aliheji ato b adulah bn abas ka na na ra gụba baeflaye taaani iya lụlaja maasaina ebe nalagata agae lụle chidi ici n ndụnụrụ eyalụlacija جاء عاشر أبي صلى وحدثني عن مالك أن يا بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعته عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ mun ba zai mira gaba malik wata gaba yaya ki sayi do idan ga abdullahi ya ga mire ya biya ga ya zana aju jin alula ya bu sallawa in ci aju da dayan gici ne na lagwato nan ma na yi nafi nan ga alula ya ji kala ra'aitu abin wani baban wa ya faru zalikan sai jin hacin wala ya tawadda mai ya alula jan وحدثني يا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ يا يا بزامي daga مالك daga Babi نعيم وهب كيسان يا ya ibn Yahya الليث yake nga baza ya rawi ya muwatan nan daga ba babi nu'aimi mu ne ya waha da yake kai sani nan annahu sami'a jabir kadan wa jabir abdullahi la ansari ya nai ansari ci nan madina ci nan ya kulu ya ga gara to ababakar mili abubakar ya as-siddiq akala lahama mun bai gina kalyani walam tawadda wa ma ya wa وحدثني عن مالك عن muhammad بن munkadir أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دوي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ بعد ذلك ومالك ومحمد بن المنقدر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دوي لطعام أدي يجوب ينجشي فقرب إليه خبز ولحم ci lamba sa tsobau gani bai na kan fa aka la minuhu cigi minuhu wala yan ga minuhu ma minuhu na da mimin ne je bada su ta'am fa aka la minuhu ya ni mi hada ta'am da mirin je bada da sun khubzu zube lamu ya da an ga je bada da sun khubzu zube lami da wa ga fa aka la minuhu ma amma sunne guba ban na ga da mirin je bada sun sunnaga maikiyo at-ta'am eh summa tawadda unci jalula wa salla unci ji salla summa wutiya bi fadli zalika at-ta'am a cike be be nun gike ne bine yin gicin wuce wani wala ya ta'a mina ga waga falo na ta yana fa kala minu cike gi minu bobe summa salla e ka salla dai kun fera ji sallu wala me tawadda mai alulaja ile ala zana wa ji sallah mafari nan ngam ke ya ji sallah ba ce wuji kuma wuro ya ja ce yau ga kan da ci ya ja the availability of the of the eh, of the eh, protein food shi fada annabi sallallahu ki sallah zuru na alabe gi ci da jalo lati ji zuru le ke shi a shi bo shi bo fe ba ga a ga no mo gi kenan ina ne ya alabe o fe fe gi eh sai da zabare mu sai da gire har ya ka asoro to ba ja so na shi kenan da jinu jinu ya lola ja amma kan da shi da bina benoye kan da shi da bina benoye الدار يومان يوم لك ويوم عليك وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس عراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب wasallaya walam ya tawaddu'a in ba sai mi daga Malik ko daga Musa ya wuku ba daga Abd Rahman ibn Yazid al-Ansari ti da Anas ibn Malik qadima min al-Iraq in bai sai daga Iraq fa dakhala alayya Abu Talha Abu Talha ci gana da tun to bai ibn Ka'ab fa qarraba lahu ma ta'ama mun ci layin gici to bana ginin ni masati wan nar lalle na ma to yin gici mun ci kwa fa akalu min wa ci gimini mun a akalu minhu ki gimi ne yin gishin nan a gizo a nan fa kama anas anas ya na yunkin fatawadda wa shida Allah ji fala abu tala wa ubayy ibn ka'ab abu tala da ubayy ibn ka'ab ce ga anas gama ha zaki inna ya wa anas ay raqiya masalan na iraq bo jin ko yani a mas'alatu iraqiyya masala na so lo tun be na yara ka bo hin yo ya wa nasu <laughs> ile shi madina wana eh ile ne madina wa kala anas anas galaita ni lama afal ka sa da yemi jin to eh ka ji za buru wa kama abu tala abu tala cin nan yunki to ubayy ibn kaf sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda amma ya lalacha dagallo bakanda chume den do chi iraqi iraq mo da masala na yo kai ki babu jami'ul wudu babu eh ina la ku kwe kadar kayan lulana hadathani yaya malik ga yaya ba zami daga ba malik daga ba isham bin uro daga ba babu ke da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sila ne istitaba ajun ga don kwadan ba وقال mchaka awala yajidu لا يجدو أدوكم ni mine ba da takun mutanen ga dan gwanana ce ku gwadan wala ga dan gwadan to takun wa عن العلاء بن عبد الرحمن أبي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وجدت عني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله لسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل قر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء فأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا من بعد ذلك ومالك لك ودك بالي على ابن عبد الرحمن لك وابو بودك وابي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم لما سنقطع nci hakan ga assalamu alaikum aminci luji tabbatu ya yi dara ya mi kaumi ya jammahi mumini na mumini wa inna in sha Allahu bikum lahikun lallai soyya bi tsema jittu mi ji guri anni kada mi kadira aitu ikhwana na mi ne ya gi shi yana a ca haka ga ya Allah alasna bi ikwani yi ga yi ya wa sha kalan gabalan to sahabi ye sahabe mi shi meyoni ye sa ye sahabe mi shi wai wani na ya gi shi madaboni allazina lam yatu ba da na shi labiya na ni wa ana faratun alal hawlin ma ka tiya yan wayan bo ma na idu alkautara wa kalu ya rasulullah cha ga ga ya wata cha Allah kai fa ta'rifu man yati ba da kamin ummatik to ya shi ke zana be zuma zuma wo bo min ya lu mo wo no to a ye ke no kala wa gangara aita yan labari laukana le rajulin khayl idan ga gurun na da aske fuska nan aske da fuska ubo bi fuska da wai kala na fuska dai gurun muhajjala da bici fi a ci fi a ci doko ndo ci bena jiko jiko na jila pura pura na yan ala ya rufu khaila wa pe do ku e pe la qalu bala be wa bi ala ya rufu khaila aga bi istifham be nafi e jagai e to bala wa don ala ya rufu khaila wa pe do ku e pe la ngole istifham ajon be nafi aga bala ya ko alaysa zalika biqadirin ala an yi al mauta wa subhanaka fa bala

فلا يذادن رجال عن حوضي miya waga abi an yi zando ci yake in wami lugwa kama yi zadul bayiru ken yara kun abbalu na gajmina una di a sai za gaji alhamdulillah ya di kun na yi za gaji ala halumma ga satu ya febe alahalumma ifebi alahalumma ifebi fa yukalu a cagagan nan kada baddalu ba naka ayin shi jaba zuma wa mu fakulu mi caga fasuhkan a ɗaya fasukan a ɗaya fasukan ɗaya hadisin na zuwa hukwa kan zamu ci a bai shi wa zane shi zane shi a bai a shi kyau a denge yara na da mai tashi sahabi wai gona babai babai babai gwashin mina hadisin nabo antum ashabi wa ikhwanuna ye sahabe mi yeyo amma ye gimi na shi me ganan ga alabiya alabiya <laughs> ma na ji sahabe ya adde za da sahabe una ke nwa na bi lukwa na ye sahabe mi shi amma ye gimi na shi gano ganan lam ya tuba da alabiya ma na ji sahabe mun tashi dajin dajin nebo na'am hmm. haza huwa yes ibonu mun ce da mini tabiyan sahabe inzagi yaju inzagi yaju min bele bagi ngai ga do kun ga na bo inzagi da shiga kilo no le ma to oh. yawwa amma an ga shi ya shi ka ka ina eh, eh, wato jina na ga lagun gaskiya dana amma a sai wa ga alama shi ba mm. Allah shirye su na'am adiza da sahabi annabi mm. na yi gimina ko wiri dadde ko a gito ko ko a bomina mm. an to ma ga yi zamuci da wani to amce shi mi boya minun sanan minun sanan shi mi boya na Allah kiyaye وحدثني يا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران مولى عثمان بن عفان مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضا فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال يحيى قال مالك الا يريد هذه الآية أكم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات من السيئات ذلك ذكرى Yaya ba yaya ba zamira ba malik wa bai sha mu joro daga baba babu da ba humrano maula usman wuji gwalugin ya sayyidina usman bin afan lalle sayyidina usman ja affan mu fe du tati sau makaid waja al mu'adhdhin fa azanahu ladanci be waizinin bi salati al asr ya salla al asr ma'ana azanahu inda yusanarwa mm. ja al mu'adhdhin na dambe bebu a sana hun shi sanarwa bi salatu lafiya daga sallala siraji fada bi mayi. shiga lanuwa bi ta wadda a wuce jin alula sun makala wuce haka wallahi mi shi kuti bi mi shi ba bi allawi mi shi zan kya allawu lau haddisan na hakika kika a ba za yi hadisa egan laula annahu fi kitabillahi yi ne ga wuce dalita sai allahu na ma haddastu kuma na ba su yaya a shiga wuyine yau laula annahu fi kitabillahi dai ba sun makala wace aka sami to rasulallah miwo rasulallah za sallama ya kulu wani gaga mamin mri'in ya tawadda a dai za dabwa na jin alulana fayusin wudu a hu mu ga alula juna sun mai salli sala illa gufira lahu sai ga fadin ma bainahu wa bainas salati al-ukhra ina tsakanin ku sallah woro ina sai salli harun gabe woro ari son ga woro nan shi wale to ba zurun nan je ga laula ayatu fi kitabillah mun shi tiye to kwata abu huraira shi abu huraira ga ga mushi laula aya aya da ce rifalo innal ladhina yaktumuna a anzalna min عن أنك لولا عنه في كتاب الله قال يحيى قال مالك يا يا مالك قال أراه يريد هذه الآية إنه يقانا آية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذيبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أقم الصلاة أصلى في فيكم طرفي النهار يتزوج قبعين جدي وزلفا من الليل ب أه. wato yankin dashi bangaren dashi minan laili mine ya shawo innal hasanat lalle tun guruji izibuna sayyati mai fito da dashi ya zalika zikira ya tun da wani wazi da wani tukpapa da wani lizakiri na zai ga tun yana bai zai a go tukpapa wani to mun ga wale ayan nan ala bin wasan da ruwa ayan nan ne ban bona da littafin bona law haddisannakum hadisan laula annahu fi kitabillah ba a bazan hadisi yayi ko ina hadisi shi da littafi. Allah wana na ba zuwa ya sun ma nan wale fa ayan nan hmm. sun ji dai da ayan ne majide daidai bai aya innal lazina ya yatlu innal lazina ya yaktumuna irin abu rera juga ngaiwa to hadisi kan da cin ko ibo ya wuce ba da wani ba za disa na irin wuce sai yin abun nan yana wannan laula annahu fi kitabillah ma haddasta haddastukum mana hadisi ya ganna yau ya ganna make da kur'anu ya koya fa mahallu babu babu na da kur'anu na da mini hadisin na wani إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها من نعم. بعد سرعان قد إن الحسنات نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عبد الله السنابهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استغسل خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا نعم. غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أجفار يديه وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه نعم. إذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت من تحت الفارج لي قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له وعدثني أم مالك ومذا من ربا مالك ربا زيد جاء سلم وربا عطاء ابن يسار وربا عبد الله يسنابي كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضع العبد وش قال لجي المؤمن وش مؤمن فتمضمض عن شكتنيا خرج إلى خطايا بتشين غاتي يمين في لغمي سنبو wa iza stansar maga yinu yin yaushin yunshi alajati lahtaya min anfi jishin shi ga tiya daga yayi bubo wa iza gasala wajahu maga na fusku alajati lahtaya min waji shi ga tiya daga fusku hatta takhruja min ta tahti ashfari ainai arwa tiya daga takuye bini ujo sai za gasala ya dai maganna ya kwaguba abu kar jina ta mi ya dai bishi cin riga tiya daga ya kwaguba abu hatta ta kuruja min azifari ya dai arin katuya daga hundumishi ne kwa guba abubu idan masa da yi makafin ci kharajat la khataya min yi bici cin ilatiya daga ya ci ubu hatta ta kuruja min a arin katuya daga tukwa guba abubu a idan gasala rijlai magana bici guba abu kharajat la ya bici cin ilatiya min rijlai daga bici guba abubu hatta ta kuruja min tahta azfari a arin watiya daga takoyan hundun shi bici guba abubu kala wuce haka ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة هذا شيء إذا دولة مسألة بيصلوا غاجي بيبيوي وحدثني أم مالك عن سعيد بن أبي صالح عدي عدي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ على عبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو ما آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطية بشط شكرها إجراء مع الماء أو ما آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة وشتى رجلاه مع الماء أو ما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وبعد أمر ربا مالك وربا سهيل بن أبي صالح وربا أبو وربا أبي هريرة كده رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضع على عبد المسلم وجه مسلمي نجعل الله قومومي ji na fuska harajat min wajihi kullu khatiya da cikin doro na zara ila ya nunci ne biya ina yi biya ya guba abu yin rata ya mali ma mai pambagan bai nuwe aw ma a kiri katon ma ko pambagan bai nuwe ra ci daga fuska guba yanzu magwani da ga sala idai yin ganin guba ba harajat min dai kullu khatiya da cikin doro rata ya daga ya gubo bata shata ya dawo ne gugala gwasuna guba gugala gwasuna kuma titi ya mali mai pambagan bai nuwe aw ma kare katolil ma ko ban bagan be tonye no ya karshe na ga cine bai za ga salar jilai magana da shi guba abu kara zai kullu khatiya da shi ndoro ga tiya mashata rijilawu na bi shi guba abu ga da sun ma alma ta tiya ban bagan be no aw ma kare qatril ma ko ban bagan be no tonye na ga cine roba ne hatta ya khruja naqiyan arzan na ga tiya tangarai daga bazu ne biyu shau بعد ذلك daga ba Malik كده daga ba Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha daga ba Anas ibn Malik wa annahu qala ra'aytu Rasul sallallahu alaihi wasallam hana salat al-asr فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس ورأيت الماء ينبو من تحت أصابعي فتوضأ الناس حتى توضهوا من عند آخرهم ماذا من رغب مالك ورغب إسحاق يجي عبد الله بن أبي طلحة رغب أنس بن مالك كدوا عقم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ وحانت صلاة العصر لو كنت صلى العصر ما أكون كنغا فأنجي شوى وضوء النوال لا فلم يجدوا عمدا فأتي رسول الله بوضوء أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بنوال لا في ناي في بندشو wada rasulullahi fi zalika linayi yadahu rasul sallam kile gude function thumma amara nasa fi zangi foro ya tawaddahu min wa ajal la daga bo bogo ana su gafara aikin ma yambu mishile no efe gutiya daga takoye kwa jingin giusho fatawadda an-nas zangi sha'al lajin hatta tawadda min inda akhirih ara lajin daga ba za ka وحدثني يا مالك النعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول يا أبا بن مالك وربان وعندنا عبد الله المدني المجرمي المجمر ربط العري ربط العري larin wuta annahu sami'a ba huraira lallen wo abu huraira ya kunu ne ga zaman tawaddu fa asana wudu'a zai gajan Allah ma lalajin kenan sun makaraja amida ila salat ucitiya atiye kusal atiya salla no fa inna fi salati da wuci da salla ba ni ma da ma ya amiri da salla matuka mun da kai kan falo salla wa inna yuktabu lahu bi ida khutwataihi hasana e ka e tunguru yu binniya bishibe binniya tawi wa yuma hanu bil ukhra bachiye tanawa sana e la fi fiya da sayya e tunde de yu fa iza sami'a ahadukum ne kama da ne ne ba kawai kama wala yasa an ga da sa ma sai ji gaggawa man yawa ji jinan fa inna zama kun ajira ba da kun dara ibana zai wacin ga yala da wannan gai zai min tsaya gano kalu lima ya ba wurera gai baki bo yawa abu wurera qala gani aji ni kasratil khutwa ai boy kun dai bi cikelo matalacho wa da sani ya ya malika ya ya ibn sa'id annahu sami'a sa'id ibn musayyib yus'al sa'id ibn musayyib يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء يا يا مالك daga baya ya yi sa'ido kidan wo sa'id ibn musayyab a sai gunga ya lulaji min gayi ta yabo shi kwata bil mai da nui fa qala sa'id inma zalika wudu nisa sa'id ga lulaji zaki da ma anil wudu min al gayi فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء الله يركي شو يقع يقعدم يقعدم in ba sami daga ba malik wa daga ba bi zinnari daga ba da jore ba bi wurairo kidai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ishi gafinu da ya foye zai nimi ne bo tun lanwu na a ba wani ba za a daga ba malikin annan wu balaga wuke da labari da wuke da rasulun sallam kala hagan ga istaqimu ya da goro mai laishi daidai ta goro walan su eh, ya ma jin zowa ya ma don kan gizowa wa malu ya dafe lotun wa a malikun ituna jege to yi pata na lolo be na ka pace ibada na salatu ga isallo hmm. la yuhafizu ala alwudu illa mu'min am do me to ala sai mu'min